jin tsoron sa kudinka a crypto wannan bidiyon naka ne kamar yadda muka sani eh, rayuwa kullum ƙara tsada take yi to ta yaya za a yi ya zamana mun shirya wa gobe mun shirya wa gobe misali wannan blockchain technology da ya zo eh, kowa ya san cewa abu ne wanda kamar a ce wasa farin girki yanzu ya aka ma fara to ya za a yi kai ma kai participating ya zama na ka ka karu da wannan abin tunda misali internet din nan ba ta mu bace ba ko ba haka ba kuma ana magana kuɗi gaba ɗaya zai koma a intanet duka wannan siye da siyarwar da muke kasa kaya zai zama ƙauyenci nan gaba domin in kai comparing ɗin wayanda suka yi kasuwanci shekara hamsin baya in suka zo suka ga yanzu yacce ake yin kyalkyali ake waye ko mutum da kuɗinsa caji ba zai iya ba sakamakon abin gani yake yi is too harsh to kafin lokaci ya ƙure maka ogana kafin lokaci ya ƙure maka za ka iya fara crypto a yanzu kuma yacce za ka fara a kyauta ne ba sai ka ba ka buƙatar sa kuɗi. Za ka gani misali yawancin exchange na ba a ɗan rasa su da yan kuɗi ko ƙaƙa ne. saboda haka to kai ma za ka iya mallaka iya abin da kake da. Akwai coins waɗanda suke da sauki sosai. Ba wai ca ne ma ka sa kuɗin ka ba a'a. Ka zo kai mining, ka zo ka mining ka samu, ka ajiye, kai banza da shi. Akwai misali mutanen da da yawa mun gan su mun ga fuskokinsu waɗanda da su ba kowan komai ba ba amma crypto, crypto ta canja labarin rayuwarsu gaba ɗaya a yau ba inda ba za su taka ba a duniya sakamakon storinsu ko in ce labarinsu ya canja ɗan abin da suka sa wa crypto bai ta kira karya ba amma a yau a duniya sun zama abin kwatance saboda haka kana da ragowar lokaci ba ta ne maka ka sa kuɗinka a crypto ba amma ina baka shawarar ka je kai ne ɗin crypto in ka aje crypto ha za ka sha mamaki shekara goma sha hudu baya gaba ɗaya aka fara wannan harka to daga shekara goma sha hudu baya zuwa nan a ce kana da naira dubu ɗaya a wancan lokaci ka sai bitcoin da ita to a yau fa sunan ka multimiloniya dan a yau ka kudanci ka kudanci sosai saboda haka ba ta ne ka sa kudin ka ba ka yi following dina ka shiga ga links na ina ajiyewa ka bi ni musamman ta youtube channel dina a youtube channel dina a nan ne zaka je description din bidiyo in ka bude ah, za ka ga links na ajiye za ka iya buɗe Binance inda ita ce wallet ɗin inda za ka ringa ajiyewa exchanger ce ah, za ka iya buɗe storm gain ita ma na ajiye za ka iya buɗe sweet coin ni ba komai nake cewa sai na kawo ba irin wannan mining ɗin da za ga ana yi in ga ana yi in ce ai a kawo ni ma in ce ayi saboda haka wai for the future wata ranar ya fashe yawanci ni wasu in ma ina yi ba zan ce mutane su yi ba sai dai in an tambaye ni zan iya cewa to ka kaza sakamakon kaza da kaza amma wannan dai iya waɗanda nake guda biyu ne a yanzu haka. Sabida haka ka je ka yi fara. In ka fara in Allah yadda za su zama maka alkhairi. In Allah yadda sai an jima